ó tẹ̀ sọ pé yìí tó jọba wọn jẹun. Olu ba wani dọ̀bálẹ̀. Nawa nawa ake sai da dabalar tura shi kasuwa a jirgi yanzu. Dabalar kasaniya. Gaisuwa ne za ka yi na Yorubawa. Doya da manja. Ina zuwa gwiwata, gwiwata. Dan Allah dan Allah ku ba shi yarinyar nan ba za mu baka ba wallahi shekara ta arba'in da ubansa kuma ya rukun tsini nuna wa juna tsa. mambo Mambo. kafin mu ki gurbana gaban ku mm. ko ce mm. ku gaya masa ba ba za mu ba ku ba. Makuniyar soyayya. Doya da manja. Solfi, solfi za ni. A ah, solfi za a yi? Solfi. Bismillah. bismillah. Kai jariya mana balarabe ka. bambancin ra'ayi da ke ci a tsakanin al'adu a cikin ƙayataccen fim ɗin na irinsa na farko doya da manja shirin kamfanin NJ Video Palace. Kokan rai balẹ̀ lọ ní sùúrù. Akwai wata yarinya kyakkyawa ta maka lemu. Uban ta ba mu ko da wani babba ne Captain Douglas. Doya da manja akwai lakatar hanci a tsakanin mabambantan al'adu. Ni gaba ɗaya harkar Bahaushe ba na so kawai. Kai zai biyar biyar. ni sai bayar biyar ba ruwa na da wata bahaushe to ashe ba ruwan garin nake wa ga duk wata ka harka magana kwaila ko ba kwaila wace amma dai ba wuya ce ko doya da manja kamar rin kote mashi to shele lai sai pe gilo joko si yayin san ga inda za a yi rigimar nan na san dai ba za ku daura ma kanku a waye ba siri ne na farko da yarubawa ne gaskiya suke yin wasan fim a tare da yan wansu hausawa ó ṣe wà lọ́dọ̀ ẹbí àwọn ìyá ìyàwó àti ẹbí àwọn ọkọ máa fẹsẹ̀ rájọ́ ń sìn. ìdìbò bá kọ́ńdà ìdìbò bá kọ́ńdà wọ́n bá fẹ́ sọ wọ́n bí nígbà wọ́n ṣe ẹgbẹ́ tó kọ̀ wọ́n ṣe ẹni fẹ́ kọ̀ fún mi. doya da manja. Tunda muka gina ki dan shiga mota ki kan muna. Ke kila so Ọlọ́run ni jẹ. manja doya da manja babana Nazir Adam Salihi ya tsara labarin doya da manja. Ya rabi. An baka sin asima ta ka ah! No. Dan sandan Najeriya yanzu ba. Wanda ya shirya Umar Mai Jalingo doya da manja. Mun bi ne rin kilo shefu yi. Da ke ba ka take duba nan. Na sha ja masa kunni. Kar ya auri yau. Tarbiya eh. biyo. Doya da manja. Fak, fak, daga ina. Ciyawar da kai ke za mu ce gidan yan wata ba sarkin fito fito <laughs> mu je ah, wannan akwatin fa wallahi ranka dai ba komai a ciki me yake faruwa ne akwatin dai akwai matsala eh, amma dai kuma me akwai dubu talatin a gurina za mu iya daidaita ah, doya da manja halin iya ɗorayi kuma ya bada umarni Salamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi. ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب